ka ba da zakka wata hujjul baita ka ziyarci ɗakin Allah wata sumu ramadana ka azimci ramadan wa tuhibbu linnasi ma tuhibbu an yi uta ilaika kuma ka rinka so wa mutane abin da kake so su maka sai ka duba da kyau ba wanda yake son halin banza ko to a fakaice kawai ka rinka nuna mutane nagarta don kai ma su nuna maka nagarta amma hadisin kuma na da haka abin da yake bayani shine ka sani duk abin da ka ga jama'a ne maka to ka kaddara cewa kai ne kake nuna musu haka jama'a ne maka mugunta to ka fara aunawa ko dai ka ne jama'a mugunta ne in ka gano haka ka gyara jama'a za su gyara wa takrahu lahum ma takrahu an yi yu'ta ilaika sannan ka kyamaci wa jama'a abin da kake kyamar ai maka khalli an wujuhin rikab sai manzon Allah ya ce to ba muri mu wuce mu mahaya ba muri mun amsa maka ka. ko kun fahimta jama'a to kun ji karshen wannan hadisi jama'a wannan hadisi ingantacciyar magana hadisi ne kyakkyawan isnadi yake da shi tare da cewa abin nan sharhu sunna mai takhrijin darul hadith sun raunatar da hadisin amma gaskiyar lamari hadisin isnadin shi mai karfi ne kuma kyakkyawa ne kauluhu to zai fara sharhu sunna din sai ya ce fa'arabun malahu din nan ko ai hajatun ja'at bihi fada'uhu bukata ce ta zo da shi ku rabu da shi ya tambaye shi wa ma ita ma din nan silatun sila ce ba ta nafi ba ce ma'ana kakkace fa'arabun malahu karka ce malahu an gane fa'arabun bukata ce malahu ma'ana yake da ita ma'ana tana tabbatar da bukatar ne ba tana kore bukatar ba sai ke cewa wal irbu wal irbatu wal ma'aruba da kalmar irbu da irbatu da alma'aruba ru ya ce alhaja bukata kawai ake nufi warawa ba'duhum amma wasu malamai sun ruwaito cewa a riba alal fi'ili madadin arabun ko to wasu suka ce ai ariba ne ariba alal fi'ili madi ariba bukata ce ta kamo shi wato ba, ba suna ba arabun amma ariba ya bukatu ne qala al-a'rabi sai al-imam arabi ɗaya daga cikin malaman lugha yace ma'anahu ihtaja ya buƙatu fasa'ala an gane ya buƙatu ne sai ya zo ya yi tambaya famalahu to me ke tafa da shi ko kun fahimta me ke tafa da shi me shine sila ɗin me ke tafa da shi wa qala al-qutaybi al-imam al-qutaybi wane ne qutaybi shine ibnu qutayba ad-dinawari mai littafin gharibul hadis yace ariba ai saqatat arabuhu ai a'dahu wato gabobin shi sun fadi wa usibat saboda musiba ta same su to kaga in ka ɗauki wannan ma'anar sai malam ya ce to wa hadhihi kalimatu la yuradu biha wuqu'ul amr kalma ce wadda ana faɗinta amma ba a nufin afkuwar abu wato kamar a hausa akwai kalmomi irin waɗanda za ka ji hausawa na faɗi amma abin da yake ƙoƙarin ya shiga tunaninka ba haka ake nufi ba sai ka ga mutum ya burge sai ka ji bahaushe ya ce mai shagewa ne menene shege da hausa bastard wanda bai da uba na halal to in kuma ka ji bahaushe ya ce shegewa ne kaji ya yi kaza kalmar shege a nan takan zo da nufin yabo to kaga ashe ba ta ɗaukar zahirin ma'anar da kake ji ko kuma ka ji an ce wane aiwa na kwallon shege ne wato ana nufin wayayye ne ko gogagge ne ko wani ne wanda ba za a iya cutar da shi game da abin da ake ba ko kun fahimta to irin wannan kalmar yanzu in ka ɗauke ta da wannan ma'ana wadda ibnu ba ya kawo cewa tana nufin mutumin da gaɓoɓin shi suka zube to kaga kamar mummuna addu'a ce ko to a'a kalma ce da larabawa suke faɗi kamar su ce la balaka, la balaka. Ka ba na cewa ba yi da uba baka da uba a'a kawai kalma ce wadda suka saba faɗinta kamar kalmar wai kalmar wai da hausa mai take nufi rashin tabbas a abu ko to amma so da dama bahaushe yana faɗinta kuma da nufin abin da yake tabbatacce ne a ƙarƙashin wannan wannan kalmar sai kutaibi yake cewa ma'anar ma'anarta sakatat arabuhu ai a'dahu wa usibat wato mutumin da wata musiba ta same shi hannu ya gutsire kafa ta gutsire kaza ya gutsire sai ce to kaga a ƙarƙashin in ma wannan ne ma'anarta ko to hadhihi kalimatu la yuradu biha wuqu al-amr ka qawlihim taribat yadaka kamar yadda laraba ke cewa taribat yadaka hannayenka su yi turbaya wakila aka ce zahiruhu du'a a zahirin shi kamar me mummuna addu'a ce ko wa ma'anahu ta'ajjub amma kawai ta'ajjubi ne ce taribat yadaka kamar wannan din da za a ce shagewa ne yanzu shagewa na mai take nunawa shege mara uba a birgewa ce kuma ya birge ne haka wannan ma don haka fayajiri majira kaulihi lillahi darruka kamar yadda balarabe zai ce lillahi darruka asalin lillahi darruka kamar mummuna addu'a ce kamar allah ya maganin ka allah ya saukar maka allah ya fitine ka to amma kuma sai ta juye sai ta zama addu'a lillahi darruka ma dalla da wani to shi yasa galibi in nazo wannan munasabar nake magana game da yaran kaduna ku yi haƙuri ko 'yan zariya da 'yan kaduna ma gaba daya yara ne aka je aka haife su a kaduna iyayensu galibi hausawa ne gogaggu katsinawa sakkwatawa kanawa masu jin hausa amma su an kulle su an haife su a gra ko an haife su a kwatas to ba sa jin hausa gashi yaro ya dan je ya dan yi digirin shi na arabiya ko ya dan yi digirin shi na islamic studies ko ya dan samu ya je jami'ar islamiyya ya yi karatun shi to in ya ji albani yana faɗin haka sai ce kaji yanzu wannan ba zagi ba ne ai wannan ya saba mu sunna saboda baya jin hausa wani haka ya taba cewa wai ya ji na cewa na kwallon shege ne sai na ce kwarai da gaske to ai wannan zagi ne sai na ce a kaje ka tambayi babanka a ai shi ma bahaushe ne na ce a kai dan get ne haka muke ce musu kawai 'ya'yan get. babanka ya gina babban gida an saka ka a get an kawo mai gadi an aje in za ka fita a kora ka ka koma daki a sa maka katun to kafin ka kai shekaru ashirin hausa ta lalace a bakinka to in ka ji muna hausa mu da aka haife mu a ghetto, a cikin kwatami da bakin bola mu je ciyawa da shuci hausa har ta yi katutu a bakinmu ba ka jin irin hausar da muke yi to ba za ka ce za ka yi mana nakadin hausa ba na haka daga kaduna ne wani yaro ya fara rubuto littafi wai ba a cewa allah ubangiji ba a cewa annabi dan gatan allah saboda me wai ubangiji to ai waye gijin sai na ce to kai matsala ka yanzu ma na zaunar da kai ne maka bayani ba za ka fahimta ba ko an bayyana maka ma kai ba ahalin ka fahimta ba ne hausa ai asalin hausawa ba ba musulmi ba ne maguzawa ne to suna da abeban bauta da suke bautawa waɗanda suke kiransu giji manyan su gizagizai to allah kuma mai ruwan sama shine sai su ce ubangiji me suke nufi wai babban waɗannan allolin ba uba father ba master suke nufi da uba baka jin bahaushe yana cewa wana uban tafiya ana nufin shi ya haifi tafiyar shi ya durkusa ya haife ta wato hausa an ɗauka ba yare ne wai da yake da muhimmanci ba hausa yare ne mai muhimmanci a je a koye shi a yi diploma a yi masters a yi phd ku yi kokari ku zama professors a cikin hausa da adabin hausa in ba ka ba waɗannan littafan ba za a iya karanta su ba kuma waɗannan yaran nan gaba za su zo suna cewa ba daidai muka fassara ba me yasa saboda ba sa jin hausa dan sharaɗin kai fassara daga wani yare zuwa wani yare sai ka kware daga yaran da kake ɗibowa zuwa ga yaran da kake kaiwa zuwa gare shi in ba ka ba za ka iya fassara ba don haka sai ka ji ya zo yana fassarar ko dai in dan boko ne ya fi karkata ga boko sai ta fassara da turanci ko kuma dan arabiya ne sai ta faɗin kalmomin da larabci amma a'a duk wani abu da balarabe zai faɗi to in ka kawo shi ga bahaushe ba lallai ne ya yi fassara kalma da kalba ba a zai iya yin fassara ɗauki saka ko fassara mai yanci sai ta fitar da ma'ana abu ku tuna nan da na fassara muku tuba tuba madalla to yanzu ka ce madalla sai ce a ah, madalla ba inda aka yi bam a abuja ba to kaji kaji sakarai kaji soko ji <laughs> madalla to ya za ka ce madalla ko kun fahimta jama'a Allah ya kiyaye wadda aka ku daina wasa da game da waɗannan harsuna jama'a malam ya ce wa yi ruwa aribun sannan kuma an ruwaito da aribun aribun arubun ko? eh aribun aribun eh. Bidon mil ba'i wa tanwiniha aribun aribun me ce ana ku aribu a aribun zai zama tunda ai gashi ya shakkale shi ba matsala ya ce wa ha ba'un din ai mata damma sannan ai mata tanwini shine faduwar rufa'a faduwar rufa'a to kaga yanzu yan eh, bai karatun allo ba irin waɗannan yan kaduna yayi islamiyya an ka ce mai faduwar wasali sai ce ya za a yi wasali ya fadi faduwar rufa'a shine dammataini kenan faduwar kasara shine kasarataini shine na ce muku a karatun allo sai a ce alu an bakin wofi sai ce ana zagi a ƙur'ani a daina yi an bakin wofi shine ma'ana ainun wofi din shine buɗaɗɗe wofi haka ainun buɗaɗɗe to rufaffiya fa ainun eh? marbuta alikafa ce alikafa to ka san kafa din rufi rufaffiyar ainun ina fata an <laughs> ka duba alu ja saboda da ja ake yin shida sannan alu baki sannan alu taɓare alu taɓare su ne alu guda biyu kenan shine sai a ce alu lallan hakuri alu lallan hakuri alu lallan hakuri to allahu kenan a karatun allo <laughs> Allah sarki ya taimaka wallahi waɗannan abubuwan values ne tarihinmu ne mai kima ya nuna iyayenmu sun kai matuƙa ne wajen haɓaka ilimi duk sai aka watsar da waɗannan abubuwan wannan su suna ganin su 'yan arabiya ne kansu ya waye waɗannan suna ganin su 'yan boko ne sai ka ji ustazu ya zo wai zai sai kuli-kuli a wurin tsohuwa madadin baba ba ni kuli sai ce baba ba ni kuli wai zai kalkala kafo sai ta ce me ka ce kuli ce kai kai ba <laughs> kawai ka ce a baka kuli ba haushe bai da ku bai da ku da kalkala kuli ya rankwashe ni haka za ka ce ya rankwashe ni ko f ba haushe bai da ita f ba haushe bai da f ana rubuta ta ne saboda sharrin da tura suka yi mana a cikin harshen hausa shi yasa yanzu waɗanda suka yi zirfi a cikin harshen hausa tafi jami'ar ahmadu bello ga nan kurayen profesoshi ne f turawa ne suka kakaba wa hausawa ita bata. ta don haka suka ce in ma ya kai za a rubuta f-a-r-i fari to amma ka a karanta shi da fa sai dai a ce fari fari amma ga sunan yara ne suna karatu a gidan rediyo suna karatun labarai sai ka ji ya ce falifat falifat. ba hausa haka sam wannan gwara falifat farfajiya faffada na fata <laughs> Allah ya taimaka gashi mala yake cewa wayarwa aribun bi mil ba'i wa tanwiniha ma'anahu hu rajulu aribun arrajulu aribun to me ma'ana aribun sai ce ai haziqun wato mutumin mai hazaka ne ai zu zu arabin wato mutumin ma'abocin hazaka ne wa khibra da gogewa yuqalu a larabci akan ce arubar rajulu aruba aruba bi dhammin ra in aka yi wa ra'un dhamma idza sara za fitna in mutumin ya zama mai kaifin basira abin da dai hadisin yake kokarin bayyana mana shine mai ayyukan musulunci kana jin ayyukan musulunci don haka kai musulmi ka kiyaye ayyukan musulunci ne ke bayanin cewa kai musulmi ne ajika ka kana la ilaha illallah a ganka kana sallah azumi zakka hajji kana bin umarni kana hannuwa daga hani to shi kenan ka siffanti da ayyukan musulunci kenan ko kun fahimta to karatu zai zo kuma za ka zo ka ji ana magana ɗabi'un musulunci gaskiya amana sai kuma tafi sai ka zo ana alamomi ko shigar musulmi sai ka ji ana magana gemu suturu irin na sahabbai sai duk za a zo a yi karatu akan irin wannan yadda in an ganka za a gane kai musulmi ne in an ga ayyukanka za a gane ayyukanka suna nuna kai musulmi ne duk waɗannan sai an karantar da mutane ba wai kawai a baku kuna musulunci kuna sa shirt kuna sa t-shirt ba kwa yawo da kaza a'a dole ne a cikin jikinka a ga ayyukanka nau'in suturarka a gane har hatta askinka hatta yaya gemunka yake di ya kamata ya bayyana kai musulmi ne na fata an gane قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي الهروي أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن الجراح المروزي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب ابن فضيل المحبوبي قال أنبأنا أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي الحافظ أنبأنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي أنبأنا زيد بن الحبابي أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول كنجوانا إسناد واندا bagaw ya samo shi ne ta hanyar tirmizi kaji an ambaci almajirin tirmizi al'imamul mahabubi shi kuma ya ce malamin shi malam abu isa muhammadu dan isa ibn saurata sunan baban kakan tirmizi ke sunan tirmizi muhammad sunan baban shi isa sunan kakan shi afwan kakan shi saurata sauratu saura ba sura ba saura ba kuma saura ta tashin tashina ba ya samu wannan hadisi daga sahabi abu umama sahabi abu umama ya ce ko ya kulu ya ce sami itu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya khutubu fi hajjatil wada na ji manzon allah yana khutuba a hajjin bankwana an kira ta hajjin bankwana ne saboda da aka gama wannan hajji sai aka lura annabi ya ta yin kalmomi na bankwana ya ta yin kalmomi na bankwana daga ƙarshe aka ce fa wadda'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasa manzon Allah sai bankwana da mutane cewa jama'a sai kuma an haɗu a dandalin kiyama ba za a sake haɗuwa a cikin wani taro mai yawan haka ba shine sai aka kira ta hajjatul wada' shi yasa manyan malamai sai suka ba da muhimmanci game da riwayar wannan hadisi sahabi jabiru dan abdullah sahabiya aisha abdullahi dan umar abu sa'idin khudri abdullahi dan abbas waɗannan su ne manyan sahabban da suka ba da muhimmancin ruwaito wannan hajji sama da su shine jabiru dan abdullah sannan malamai da suka biyo baya suka yi ta tattarawa mutumin da ya fi kowa ba da muhimmancin tattaro da riwayoyin nan shine al'imamu muslim a cikin sahihi muslim ɗin shi imam muslim ya biya tattara waɗannan riwayoyi daga baya aka samu al'imamu ibnu hazmin shi kuma ya rubuta littafi katoto ya sanya wa littafin hajjatul wada Karshe-karshen nan kuma aka samu babban malami muhammad nasiruddin al-albani ya biya tattara riwayoyin ya sa mata hajjatun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kama rawaha jabir ibn abdullah hajjin annabi kamar yadda jabir ya ruwaito ta ya ta ɗibo riwayoyin waɗancan sahabbai da na faɗi yana ƙarawa yana sharhinta shi yasa kana buƙatar ka samu wannan hajji ka santa domin ita ce kaɗai hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi kuma annabi ya rinka cewa ku zo an nima ku jama'a ku zo ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni fa inni la adri la alli la alqaqum ba'da ami hadha ban sani ba ko daga bana ba za mu sake haduwa ba jabir ya ce fatadarakan nasul madina mutane suka zo suka cika madina ya ce na kalli gaba baya dama hagu mutane nake gani kawai aka zo aka cika aka bi annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan irin hajji ita ya kamata a koyar da musulmi duk inda suke don haka wata rana muhammadu bin al ɗaya daga cikin 'ya'yan sayyidina ali allah ya ƙara musu yarda ya ɗibi abokan shi ya ce mun zo ne a nuna ma ya je wurin jabir ya ce mun zo ne mu ɗaliban ilimi ne muna son a nuna mana yadda annabi ya aikin hajji a lokacin jabir ya makance amma yana da wata babbar karama ya makance ya tsufa to yana da wani tawul da zarar ya ɗauki tawul ɗin ya ɗora a kafaɗa shi sai idan shi ya dawo sai kuma ya ji shi ya yi ƙarfi sai ya ɗauki tawul ɗin sai ya ɗora a kafaɗa shi sai idan shi ya buɗe ɗoɗar sai ce to su ja gefe guda yanzu ba karatu kawai zai musu ba har a aikace sai tashi sai gurgur gurgur ya ce kun ga yadda annabi ya wurin dawafi kun ga shine siffanta musu saboda haka alhazai karka je a cika kanka hajji tana da rukunai goma sha biyar tana da farilai guda sittin ba biyu tana da ah, mustahab ah, malaman wa'azin hajji ku rinka lura alhazai da kuke musu hajji ɗaliban ilimi ne ko malamai wani bafulatani ne ya je ya sai da shanun shi guda uku ya zo ya biya kudin aikin hajji ka zo kana farillan hajji guda sittin ba biyu yaushe zai fahimce ka wata hajji ya tsohuwa danta ya biya mata kudin aikin hajji bata ma iya sallah ba ka zo kana cewa hajji yana da rukunai guda goma sha bakwai kawai eh jama'a eh to ga yadda ake ga yadda ake in kai musu gwari gwari kenan duk inda aka je sai ku sai ka tsaye da su jama'a kun tuna abin da na faɗa muku to mun zo to duk yadda kuka ga nayi mu yi kawai shi kenan ya fi amma a tara alhazai ana ta ce hajji tana da rukunai guda goma sha takwas tana da mustahabai guda sittin ba biyu tana da makaruhai guda saba'in da uku yau ai zai riƙe wannan karatun <laughs> haka za ka ji suna ta yi a hajji camp <laughs> wallahi kuwa shi yasa sai ga wani alhajin hayyaje je da bai san abin da ake faɗi <laughs> Allah ya kiyaye ya sahabbai ma ana koya musu kawai ana koya musu aikin ne a aikace kawai in kai ka dace da na manzan Allah ina ruwanka da wasu abubuwa duk wani hayaniya ba ruwanka ka wuce shi malamai su je can su ji da rukunansu da farilansu da makaruhansu hmm? Allah ya taimaka abu umama ya ce na ji manzan Allah da aka je wannan hajji ta ban kwana faƙala manzan Allah yana wa'azi ya ce ittaqullaha jama'a ku ji tsoron Allah wa sallu khamsakum ku yi sallolinku biyar wa sumu shaharakum ku azimci watanku na ramadan wa addu zakata amwalikum ku ba da zakat dukiyarku wa ati'u za amrikum ku yi da'a ga waɗanda ke shugabancinku tadkhulu jannata rabbikum sai ku shiga aljannar ubangijinku kai tsaye sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan me yake nuna mana wannan yana nuna mana ayyukan musulunci ina ta alakanta muku hadisan ne da babin yana lissafa mana ayyukan musulunci amma daga ina za a ji ayyukan musulunci daga bakin manzon Allah shi kadai ne zai faɗa ayyukan musulunci duk wani wanda ka je yana gaya maka kafar wala ne na manzon Allah ne nan gaskiya menene ayyukan musulunci tsoron Allah salloli biyar yin azumin Ramadan bayar da zakka biyayya ga shugabanci wannan yana daga abin da kullum muke tabbatarwa da mutane ba ka raba musulunci da siyasa yanzu nan an fara da tauhidi ita ittaqullaha an biyo baya da ibada ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka sannan ku yi biyayya ga shugabanni to ya nuna kenan a musulunci akwai me akwai followership to akwai kuma leadership to waye zai ce babu magana siyasa a musulunci idan ka zo za ka yi wa'azi ka ce a bi shugabanni kowa zai ce eh wa'azin ka daidai ne in ka ce shugabanni su adalci sai kuma a ce to to kana cewa suna zalunci kenan i ko da ba a ce suna zalunci ban aka ce su adalci laifi ne yanzu nan da manzan Allah ya ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah manzan Allah yana nufin ku ba ku da tsoron Allah ne ku dai ji tsoron Allah in ma ba ku da shin ku ji in kuna da shi ku kara. da ya ce ku yi salloli biyar yana cewa dan ba ku yi ne saboda haka abinda wannan hadisi yake ɗauke da shi yana nuna maka kamaliya ta musulunci musulunci aƙida ce musulunci ibada ce siyasa ma musulunci ce to mecece siyasa ita ce followership da kuma leadership shugabanci da kuma biyayyar shugabanci siyasa ce musulunci ne kuma ko kun fahimta jama'a to yanzu mutanen da suke da irin waɗannan nassoshin ya kamata a gansu a baya a wajen siyasa ko ibada ko aƙida saboda haka yadda musulmi tsoron allah addini ne sallah addini ce zakka addini azumi addini ko siyasa ma addini ce don haka kar ku yadda a kawo muku kafirci shine dimokuraɗiyya ku je ku karanta littafin abdullahi gwandu diya'ul hukami fi ma lahum wa alaihim min al ahkam ku je ku karanta diya'ul umara diya'ul amr ku je ku karanta littattafai ne abdullahi gwandu ya yi su akan siyasa bari in gaya muku duk duniya an yi bincike ba a samu mutum ɗaya wanda ya rubuce-rubuce game da siyasa ba irin abdullahi gwandu don haka allah ya ji kan dattijo malam muhammadu dan agai wani dattijo ne ba sakkwace a cikin kasuwar sokoto sai ya ware waɗannan littattafai aka buga su gaba ɗaya ka je masu littattafai suna siyar da su diya'u diya'u diya'u diya'u siyasa diya'u kaza tsarin siyasa tsarin shugabanci tsarin biyayya tsarin gwamnati tsarin komai sai da ya faɗi amma sai a zuwa ce wai musulmi ku daina magana siyasa saboda me wai saboda za ku kawo gyara saboda za ku ce ka a ne amma inda za ku ce a yi wa shugabanni addu'a akwai wanda zai ce karku wannan a yi wa shugabanni addu'a ba inda aka ce a yi addu'a sai an ce a gyara to sannan sai a ce ku yi musu addu'a amma ku ba kwa cewa su gyara sai dai a ce a yi musu addu'a a yi musu wa'azi su gyara a yi musu addu'a Allah ya taimake su su rike adalci amma ba kullum sai dai a yi ta zuga musu addu'a ba saboda sun san maka dan wani abu daga cikin zalunci saboda haka jama'a ku ji domin a musulunci in aka ce babu biyayya ga ulul amr to al'amari zai zama zaman yan marina ka je yan marina ka gani inda ake rini kowa za ka ga gaban shi daban ya kalla ko shine shi yake kira zaman yan marina in aka ce ba shugabanci to kowa zai kama yadda yake so kenan to amma kuma menene lazimin shugabanci daga shugaba adalci daga talakawa biyayya annabi ya riski cewa al'umma ba za su zauna lafiya su yi ibada ba sai karkashin shugabanci to shi yasa sai ka ji a wani wuri annabi yana jan kunnen talakawa su yi biyayya a wani wuri annabi yana jan kunnen shugabanni su yi adalci kada su yi zalunci to malamai kuma fa sai ka ji ana jan kunnen su su kuma ko dai su hana mai zalunci zalunci in ba haka ba in Allah ya tashi su yadda yake dode zukatan azzaliman su ma malaman sai Allah ya dode zukatansu saboda haka ku daina ɗaukan nassoshi ɗaya kuna fifitawa a kan ɗaya tsoron allah aiki ne na musulunci sallah aikin musulunci ne zakka aikin musulunci azumi aikin musulunci to biyayya shugaba aikin musulunci to adalcin shugaba shi ma aiki ne na musulunci ko an fahimta jama'a allah maɗaukakin sarki ya taimaka kala da ainihin wato wannan mai jawabi ya ji wato shine sulaimu dan amir da ya ji wannan jawabi daga malamin shi qultu li abi usama sai dan li abi umama sai na ce wa malami na abu umama منذ kam sami'ta hadha الحديث yau shekara ka nawa da jin wannan hadisi algata malam qala sai ce sami'tuhu wa ana ibnu 30 sana ina ɗan shekara talatin na ji wannan hadisi to kaga a lokacin da yake ba da hadisin ba a san ko shekarun shi nawa ba da sai a gano cewa kenan a lokacin shekarar shi kaza amma dai yana ɗan shekara talatin ya ji hadisin to kaga kai kuma kana da fituna sai ka ce kenan a shekarar da aka yi hajjatul wada shekara ta goma to abu umama shekarar shi talatin da nawa ke kenan talatin daidai don a wannan lokacin ne wannan abin ya faru tunda ya ce fi hajjatul wada kaga ya bayyana to a lokacin shekarar shi talatin ko sai bagau ya ce haza hadisun hasanun wannan hadisi kyakkyawa ne wannan hadisi ma ya wuce kadai a ce kyakkyawa hadisi ne sahihi gaskiya saboda Allah domin abin da ya faru tirmizi da ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi jama'a ya ce hadisun hasanun sahihun to in tirmidhi ya ce hadisin hasanun sahihun ko wani malami ma'anan magana ɗayan abu biyu yana cewa hadisin nan yana da hanyoyi biyu ɗaya kyakkyawa ɗaya ingantacciya to kaga a ƙarƙashin haka in ka hukunta hadisin da cewa niha'iyyan hukunci na ƙarshe sahihi ne yi daidai in ba haka ban ka ji tirmidhi ko wani malami ya ce hasanun sahihun yana nufin yana shakka ne ko dai hadisin nan sahihi ne ko kuma hasan to zai zama kenan mafi kaskancin hukuncin da za a baiwa hadisin shine mai hasanun kenan to wannan hadisin yana da hanyoyi ne birjik waɗanda malamai suka bincika suka ga kowace hanya ɗaya daga ciki ana iya samun wata hasanun lighairihi wata hasanun lizatihi to hasanun lizatihi hasanun lizatihi in ka haɗa akalla guda biyu ya zama sahihun li ghairihi na haka wannan hadisin sahihun li ghairihi ne wa abu umama albahili shi abu umama albahili ismuhu sudayy ibn ajlan sunan shi sudayy dan ajlan min qais daga cikin kabilar qaisawa ghailan ibn mudar wato ghailanu dan mudar shine asalin eh, eh a ghailan ne ku buga dugon jimin ghailan ne ba ailan bane ghailan ne nazala sham ya taba sauka kasar sham wato in aka ce nazala shine ba garin su ba ya je ya zauna wa mata an gane ko ya rasu sinnuhu sittun wa thamanuna a lokacin shekarun shi tamanin da shida wa huwa ibnu ihda wa tis'ina a lokacin eh? ina zuwa zan yi bayani ku saurara wa mata nan ya ce sinnuhu eh, ina zuwa da kun dan yi hakuri jama'a ai shi yasa tun ranar farko na ce muku ga nuskar da zan riƙe amma ga nuskar ku ai na san da banbanci. wa mata sinnuhu sittun wa thamanun wa huwa ibnu ihda wa tis'in to dan kaga larabcin bai miƙe ba don haka wannan hakuri din ba hakuri ba ne takuri ne sai ka ce wa mata sanata to kaga yanzu sai kai tarjihin abin da ya zo a cikin wannan taba'ar taku wa mata sanata sittin wa samanina ya rasu hijira na da tamanin da shida wa huwa ibnu ihida wa tis'ina a lokacin shekarar shi casa'in da ɗaya to yanzu ko in ka iya lissafi simple arithmetic yanzu za ka iya gano a lokacin da ya ba da hadisin can shekarar shi nawa tun dai ya ce sanda ya ji hadisin kaza kaza duk za ka iya ganowa wa sulaimu ibn amir sulaimu dan amir wanda ya ruwaito hadisin shi kuma abu ali al-khabbairi an gane abu ali al-khabbairi an gane jama'a yuqalu alkala'i ashami kuma ana ce mishi kala'i ashami wato ko dai ana danganta shi zuwa ga khabbayiri khabbayirawa an fahimta jama'a anguwa ce alkala'i kuma ana danganta su zuwa ga shugaban yankin ko kun fahimta jama'a yawwa ashami mutumin ainihin ƙasar sham allah madaukakin sarki ya taimaka kun ga kaman aka ce bazazzagi da bazariye daban fa bazazzagi daban bazariye daban bazazzagi ana siffanta shi da ƙasar ne bazariye kuma ana siffanta shi da sunan waɗanda suka sarauci garin ne Zariya sunan wata gimbiya ce daga cikin gimbiyoyin garin to zakzak kuma fa zazzau kuma fa sunan ƙasan ne ina son ne nan ku gane da aka ce alkhabairi an danganta shi ga garinsu alkala'i an danganta shi ga sunan shugabansu ko sarkin wurin a shami, mutumin ƙasar sham ina fata an gane jama'a waɗannan hadisai da makaranta karanta a yau gaba ɗayansu sun bayyana mana ayyuka na musulunci kamar yadda al'imamul bagawu ya kulla mana babin haka za mu ci gaba har a ƙarasa karatuttuka dangane da wannan babi ane ana ta bayyana mana abubuwan da suka shafi ayyukan musulunci to duk waɗannan ayyukan abin da yasa ake siffanta mana jama'a so ake musiffantu da su Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. na wa alaikum salam wa Na? na a'a babu ai shi sa na ce wannan istisna'in wannan iri ne idan ka ce istisna'i ne muttasili kenan hukuncin da ya bayu ga farko shi ya bayu ga na biyu don haka wasu daga cikin shafi'iya da suka ɗauki wannan hukuncin sai suka ce daga cikin salloli banda waɗannan biyar akwai waɗanda suke su ma wajibai ne aka ce kamar wani suka ce kamar wutiri kamar sallar idi sai aka ce to me kuke nufi da wajibai sai suka ce farlancinsu bai kai farillar azahar ba me suke nufi kawai su ce sunna mu'akkada to shin ko dole ce kamar yadda azahar take ba dole ba ce shi ne kawai don haka ta takasimi mafi inganci shine babu wata sallah ta farilla in ba biyar dinnan ba ya katta kenan kawai na'am wa alaikum salam wa rahmatullah eh na'am na'am musulunci a'a musulunci ai yana gudanar da komai akan tsari ne asalin ai abin da ya saka mu a cikin fauda ɗin kenan shine matakin farko shine mai a ci gaba da ilimi mu ba ma cewa babu gwamnatin musulunci akwai tas me gwamnatin musulunci mu ne musulmi da muke rayuwa ai ba muna rayuwa ne mu a karkashin kafirci ba mu a karkashin musulunci muke rayuwa saboda haka ku ci gaba da karatu kuna nan sai ku ga Allah ya tabbatar da abin da ya gagara tabbata me ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati eh? la yastakhlifanna la yastakhlifanna kum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablikum Allah zai ba ku gwamnati Allah zai ba ku ƙarfi Allah zai ba ku iko kamar yadda ya ba waɗanda so gabace ku la yastakhlifannahum kama stakhlafa alladhina min qablihim Allah zai aza su akan mulki Allah zai ba su khilafa kamar yadda ya ba waɗanda suka gabace su sannan mi ce me wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a kun ji sharadin musulmi su ta bauta wa Allah amma su shirka to in suka yi haka to Allah zai ba su al'amari a hannu in kana shakka sai ce ya ba wasu waɗanda suka gabata don haka a ko'ina a kowace nahiya da kowane zamani sai da Allah ya aje wannan tarihi yadda muke da irin su dan hodiyo a nan afirka ta yamma ko haka ake da su a ko ina a bangarorin duniya ko suwane ne dubi kasar indiya duk maguzancin da ake sai da musulunci ya taba kafa khilafa ya shekara 500 saboda haka inda an zauna ba a shirka ana bauta allah allah zai ba da iko a hannu to shine to duk lokacin da allah ya ba da iko a hannu din nan to wannan lokacin sai ga duk abin da ya gagara yana yiwuwa na fata an gane a nan za mu saurara sha Allahu ta'ala <clears throat> gobe muna da tafsirin alkur'ani mai girma muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu